الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau laraba ko idan mun kai azumi yau mun kai uku wato ga watan ramadan kenan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna cikin surati yusuf na mutashi aya ta dari da hudu wa ma tas'aluhum alaihi min ajar ina jin nan ne ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين نعم الله يتشي وما تسألهم عليه من أجر in huwa illa zikirun lil alamin Allah madaukakin sarki yace wannan manzanci da sako da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake isarwa mutanen larabawa da sauran mutane ba yana yi ne don a bashi lada ba wato a biya shi ba yana isar da sako ne kawai na Allah saurakan na Allah ya ce wa mata sa'aluhum alaihi min ajiyar baka nemi su baka lada ba in huwa illa zikirin alamin wazi ne kawai kake yi ga sauran mutanen duniya wanda ya so ya karba Wanda bai so ba kuma ya bari iyakarta kenan su ma masu karantarwa haka ne ba wani mai karantarwa da zai zo ya ce sai ka bashi wani abu illa iyaka kana yi ne wanda ya gada ma ya yarda wanda bai gada ba kuma ya rage nasa wannan shine na'am وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله يتي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله يجي آية ce ayoyi da وكأي من wa ka'ayyin min ayatin fis samawa ta cikin samai da kasai kamar an mutum ya duba sama ga rana ga wata ga taurari mutum ya daga kansa da gani. gani shine wa ka'ayyin min ayatin fis samawati akwai ayoyi da yawa wanda suke nuna girman Allah wanda suke nuna ikonsa in a cikin kasa ne ga sunan manya-manyan halittu shi kansa ɗan adam ya dubi halittarsa aya ce zai nuna masa girman Allah da ikonsa ya gane cewa shine kada ya cancanci a bauta masa a kuma kaskantar da kai zuwa gare shi amma ya na alaiha waɗannan ayoyi suna wuce su ko a jikinsu ko su damu kai wahum an hamo da sun ma bujire ma sun karyata ma sun kafurce Allah ya sauwaka mu kafurce mu ayoyin Allah saboda butulci وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوا كذا wannan ta daidai da ayan da muka wuce a baya da Allah ya ce wa nasi walau harasta bi mu'minin wannan kuma Allah ya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa mushirikun kaga duk abu da suke karantarwa cewa mafi yawan mutane majority ba su imani da Allah mafi yawan mutane mushrikai ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa ce tabbas a cikin wannan al'umma ta sa za a samu mushrikai aka yi faɗa hadisi sa ingantacce waye Mushiriki mushriki shine wanda yake hada Allah da wani wajen ibadarsa ko kuma ma yake bauta ma wani ba Allah ba to wanda yake bauta ma wani wanda ba Allah ba shi ma mushriki ne wanda kuma yake hada wani bautansa da ta Allah da ta wani shi ma mushriki ne wai wanda yake nema ma Allah abokin tarayya kuma shirka din nan an sha bayani cewa shine laifin da fa Allah baya gafara idan mutum ya mutu akai bai tuba ba amma sauran laifuka ko da mutum ya mutu bai tuba ba idan Allah ya so zai gafarta masa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك billahi فقد افترى isman عظيما Allah ce baya gafarta ma wanda ya masa shirka da wani hada shi da wani baya gafarta masa amma wa yakfiru ma duna zalika man liman yasha in mutum ya wani abu wanda ba shirka ba idan Allah ya ga dama zai gafarta masa amma shirka kan ya alƙawari baya gafara sai sa mushrikan makka suna bautan gumaka ne aka kira su mushrikai wasu suna bautan manata wani wasu suna bautan hubalu wasu suna bautan uzaga suna dai gumaka dai kowa da irin wanda ya ga dama yake bauta ma to da bautan gumaka da bautan mala'iku da bautan mutane duk ɗaya ne hada Allah da wani ne Allah ya sauwaka أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون يا الله بما أمن شبا من جاب لنا الله كيف دا أفعمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Allah ce wai mutane sun aminta cewa wata azaba daga wurin Allah ta zo musu Allah ba mu amince ba ko kuma sun amince tashin kiyama ta zo musu kwatsan ba su shirya ba Allah ba mu amince ba to tunda ba mu amince ba me ya kamata ne sai ai shiri kowa zai shirya wa mutuwa kowa sai shirya wa kiyaye kansa daga azaban Allah wajen bauta mu Allah shi kadai da kuma addu'a Allah ka tsare mu قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين akwai da yawa cikin ɗalibai suna magana wasu na rubutowa wasu na magana da baki cewa eh, darasin da eh, usulubin da muka dauka bara ya kamata bana ma mu tafi da shi haka shi da idan ba kuma ta ba bara a farkon karatunmu musamman ma na dare mukan karanta waɗansu ƙa'idodi na usulun fiƙihi to sai dai kuma waɗannan ƙa'idodi da muke karantawa ba dukkan jama'a suke karuwa da su suke amfana ba waɗanda suka fi amfana da shi su ne ɗalibai ɗalibai suka amfana da shi amma sauran ɗaiɗaikun mutane ko awwamu na mutane in ka karanta wata ƙa'ida ta wasu lima kamar ka bata masa lokaci ne to a sakamakon haka yasa muka fi ba da ƙarfi wajen fa'ida wata ke amma maimakon khasa fa'ida khasa ita ce wadda ɗalibai suka fi amfana amma kuma ita ce wadda dukkan awam umuman suke amfana da shi amma duk da babu laifi a karatun dare insha Allah da mu ware kamar minti goma in yaso a rika karanta waɗansu ka'idodi din sai dai waɗanda ba su fahimta sai su yi haƙuri inda waɗannan ƙa'idodi kamar yadda na faɗa suka fi amfana da su ɗalibai ne karatu ne na jami'a ko na irin na haya institution ɗin nan wanda ɗalibai su suke amfana da shi suke rubuta suke jotin ɗan ƙarin bayanin da ake yi amma sauran daikun mutane zai wahala a ce suna fahimta kul sabili Ado, ila ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mutanen duniya cin wannan hanya da usulubi da kake bi kake kiran mutane zuwa ga abauta masa shi kadai kar hada shi da kowa kana yi ne ala basiratin ai ala hujjatin ala basiratin ai ala hujjatin wasu kuma suka ce ala basiratin ai ala yaqinin duk da ya dauka cewa kana yi ne bisa hujja bisa dalili kana yi ne bisa yaqini akan abin da kake kai ko mu yanzu da'awar da muke yi wallahi bisa yaqini muke ban taba kokwantan cewa karantarwar da muke wa mutane ko cewa ba gaskiya bane wallahi iyakan imani na cewa gaskiya muke ga mutane wanda Allah ya ce ana wa mani ba da ni da duk wanda ya bi ni wato wanda ya musulunta ya bi hanyar manzon Allah Da shi ma yana dawa zai bisa dalili na bisa hujja bisa basira bisa yaqini wa subhanallahi muna tsarkake Allah sarki ya tabbata gare shi wa ma ana min al mushrikin manzo Allah ce shi ba da cikin mushrikai masu hada da wani to mu ba ma ciki mu ma ba mu cikin mushrikai masu hada Allah da wani an gane wannan mu muna cikin almuwahidin masu kadaita Allah Allah ka samu a cikin su وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون نعم الله يتشي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوهي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله يتي فمتبع أيكو وني النبي كو وني منزوبا gabanin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face namiji ne face mazaje ne illa rijalan rijal jam'u rajul face mazaje ne ba mata ba kenan ya nuna ba a samun annabiya mace da Allah ce wa auhaina ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan ba wahayi ne na manzanci ba wahayi ne na ilhama wa buka rabbuka ila hali. Allah ya ce yayi wahayi ga kudan zuma ba wahayi ne na annabci ba a'a saboda na wahayi ne na ilhama haka wahayi kala kala ne akwai wahayi na manzanci akwai wahayi na ilhama annabawan Allah su ne ake musu wahayi na manzanci aika musu mala'ika jibrilu ya je musu ko da littafi ko kuma da baki ya gaya musu hukuncin Allah sakon Allah su kuma su isar wannan shine annabci shine manzanci to shine irin wannan din Allah ce bai taba yi ko mace ba to ina masu kokarin su daidaita mata da maza saboda farfaganda na bin ra'ayin yammacin duniya turawa western civilization duk wanda ya daidaita mace da namiji wannan yana fito na fito ne da Allah kuma akwai jahilci tare da shi Allah bai daidaita maza da mata ba a shari'arsa a halittarsa a halitta ta jiki akwai bambanci tsakanin maza da mata a halitta ta hankali akwai bambanci tsakanin maza da mata a halitta ta dattijantaka akwai bambanci tsakanin maza da mata na haka sai sa a wajen gado ma an bambance a wajen diya an bambance a wajen ba da shaida an bambance a wajen suna ma an bambance ta yau ya da yi bature ya zo ya daidaita kuma kai a matsayinka na musulmi har ka yadda da ra'ayin bature ka karyata Allah ka karyata ubangijinka ka gaskata bature ai ka yi asara ko ba ka yi asara ba to mu a wurinmu bature karya yake yi yawwa mu ba mai da maza da mata ɗaya ba ne a ko a murya kuma ba ɗaya suke ba daga nesa in kaji muryar namiji za ka gane in kaji muryar mace za ka gane ko ba haka ba ne don haka ƙaryanka bature ƙarya kake yi amma almajiranka ka yan bokonmu so-called muslim sun ga tsaya ta haka ne mana sabbal musulun sun gaskata shi amma wala mu mai yadda ba ƙarya bature yake yi ƙaryanka shi ma san ƙarya yake to in ya san ƙarya yake me yasa yake yi son zuciya ko don a bata duniya la sawaka la sawaka malam sabon sun zuciya ma ba ta su eh amma da ta iya yin abin da namiji da ya ta ne eh amma wani lokaci ba all the time ba eh za iya samu wani lokaci ga wata mace ta fi wani namiji ana iya samu wani lokaci to amma na magana da menene majority abin da yake faruwa don annadiru la hukuma lahu kuma annadiru la yuqasu ba kwamfiyarin da abin da ke faruwa daga dan lokaci zuwa lokaci ana kwamfiyarin ne da abin da ke faruwa kowane lokaci all the time shi ne ake magana amma dan wani lokaci an samu wata mace ta fi wani namiji karfi ko ta fi wani gidan ta karfi ɗaya hannun da iya samu amma ba kowane lokaci ba sai an samu ɗari ba a samu haka ba kuma Allah yana hukuncin sa na bisa menene majority Awa. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli kura kaji ba mu taba aiko wasu annabawa ko manzanni ba face mazace annabi musa mutum ne annabi ibrahim namiji ne dukkan su mazaje ne ba mace ko daya a cikin malamai ma mutum ɗaya ne aka same da irin wannan ra'ayi yana ganin za a yi ko mace amma shi ma an masa eh, ca a kai shine ibn hazab a zahiri ya ɗauki wahayin da aka yi wa annabi uwar annabi musa a matsayin wahayi masarar mutane ah, wahayi ne na ilhama kuma min ahalil qura wai daga cikin birane ake aikowa ba daga ƙauye ba me yasa kuke ganin ake aiko annabawa daga birni ba daga ƙauye ba kun yi shiru kuma malam me yasa yawa that is the answer that is the answer yace da ilimi da wayewa a birni yake wannan haka ne da ilimi da wayewa ya tattara ina a birni sai sai Allah ce al'arabu أشد كفرا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وكاجي shi da kansa Allah ya ce al'arabu a shaddu kufuran wa nifaqa iya shege da tsiya da kafurci duk ya tattara ƙauye a zo da kafito ƙauye kake giri zaka to bari ni na faɗa ba ne? ba ni na faɗa ba ne ka jawo shi na bari ni na faɗa ba Allah ya faɗa saboda ya to ai Allah ya sani akwai zaman maciya yawwa yawwa in ana za a samu tantiri inda ya dan iska ne wanda ya cika dan iska sai wanda ya zaman kauye duk wani tsiya ya santa <laughs> ko gaji ba al'arabu jamu arabi larabawan kauye laraba ma'ana na kauye sun fi kowa iya shege da tsiya sai za a ga ta aiko annabi a cikin birni yake aikowa sai dai wanda ya hada biye ya zaman birni ya zaman kauye to wani ana ana iya aikowa kamar da magani jiya kissan uwa yusuf alayhi salatu wassalam ya yi zaman birni ya yi zaman ƙauye an gane wannan amma wanda ya tashi rayuwarsa ga baki ɗaya a ƙauye ya rayu a ƙauye ya mutu a ƙauye ba a yi koshi a matsayin annabi ko manzo yawwa abin tausayi ne ma ko abin tausayi ne ai ko yanzu inda mai adalci waɗanda suka fi ƙarancin kulawa da addini da ƙarancin ilimi na addini kauyawa sun fi an gane wannan in fada mai adalci sun fi yawa yawan makarantu da ake koyarwa sun fi yawa a birane da wuya yanzu a cikin garin bauchi kaje wata anguwar da ba za ka samu islamiyya ba amma akwai ƙauyen da ina gaya maka za ka samu sukutun ba ma makarantar islamiyya kuma ƙauyen ya fi shekara ɗari a ciki amma ka samu akwai gidan rawa akwai gidan kallon kwallo akwai gidan sinima akwai gidan drama duk Allah Allah ya ce min ahalil kura daga cikin mutanen birni afalam yasiru fil ardi shin mutane ba za su yawo ba a cikin garuruwa fa yanzuru su dubi kaifa kana aqibatul ladina min qabli ya karshen waɗanda suka saba ma Allah ya karshen su yake babu kyau an halakar da su an dammara su sai Allah ya ce wala darul akhirati kai mumini ka sani gidan lahira alherin da ke gidan lahira da ladansa khairu lil ladina taqaw ya maka alheri da duniya duniya mai karewa ce mai yankewa ne yau kana mutuwa magana riga ya kare amma lahira har abada to wanda ya samu ladan lahira ya yi babban rabo Allah ya bamu Allah ce a fara ta akirin to yanzu ba za ku tsaya ku yi tunani ba ku hankalta ku nemi lahira maimakon duniya to kaji wai me yasa ba za ka yi hankali ba ka yi tunani ka gane lahira ita tafi ka sa ta a gaba amma sai dai bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce kun fi son kun fifita rayuwar duniya akan lahira ina ka fito duniya ina za ka duniya ya zauna duniya ya tashi duniya ya yi tafiya duniya ya yi gudu duniya Allah sauwaka ci gaba حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين والله الله da ikonsa sunnansa a ban ƙasa idan ya aika wani annabi ko wani manzo ko ya tada wani malami a wani gari mai karantar da addini yake kira zuwa ga musulunci sunnan Allah da yake tafiyarwa shine baya kawo cin nasara da taimako a farko sai an yi wahala an sha wahala duk annabawan Allah da manzannin Allah ba wanda ya zo kawai ya yi kira mutane suka bi shi ya samu abin cikin sauki sai Allah ya zuba idanu ya bashi sai an yi wahala an yi wahaya an yi karaya an yi gwagwarmaya an yi struggle an yi kare biri jini har ma Annabi ko kuma malamin ya da tsammanin samun nasara to kuma atahum nasruna a lokacin taimako yakan zo dubi manzo Allah wahalar da ya sha tun a makka da ya je madina haka aka dinga yi fadace-fadace yaƙe-yaƙe wadda da Allah ya ga dama da ya so da ba yi wannan fadan ba da manzala yana baccinsa a gadansa Allah zai kashe masa duk wani kafiri duk wani makiyi ko Allah ba zai iya ba amma Allah bai haka ba gado da annabi Musa abin da ya faru kenan gwagwarmaya da fir'auna shekara da shekaru in ka duba annabi Nuhu shekara da shekaru shekara dubu ba shekara hamsin wato ya shekara ɗari tara da hamsin gwagwarmaya kawai ake ba dare ba rana da maƙiya Allah mushrikai kafirai da 'yan iskan gari mala'u haka aka dinga duk wani wadda Allah ya bada kissansa wani annabi ko manzo a cikin Qur'ani sai an faɗi wahalan da ya sha da shi da mutanansa na gwagwarmaya to wannan ita ce sunnan Allah a ban ƙasa ba zai kawai don an zo ana da'awa kawai a ce kowa ya karɓa salun alun a ci nasara a fi ƙarfin mujirmai haka baya yiwa wallahi baya yiwa da haka mai takin izina sai an yi gwagwarmaya an sha wahala muminai sun ɗaya bai tsammani mujirmai suna ga sun ci nasara to lokacin taimakon Allah ya zo to abinda Allah ke nake gaya manzon Allah nan shi ma kada ya ga wahalar da yake sha wajen mushrikan makka a zage shi a jefe shi a sa masa munan naki sunan naki lakubba nickname magoya bayansa a daki waɗansu a cutar da wasu a kori wasu a gari wasu ma a kashe kar ya ɗauka shi ne farau a'a haka sunan Allah take sai za wata rana manzon Allah sallallahu alaihi yana makka tun bai hijira je madina ba wasu daga cikin sahabbansa suka zo suka same shi a jikin kaba bayan la'asar yana shan inuwan kaba suka zo lamar suka ce ya rasulallah shin kan ba kan gaskiya muke ba ne ya ce akan gaskiya muke shin addinin mun nan na musulunci ba gaskiya ne ka zo mana da shi bai ce gaskiya ne suka ce ya muke cin wannan wahala yau an daki wancan gobe an daura wancan kullum haka ya zami an ce kuma kan gaskiya muke an ce kuma addinin mun nan na gaskiya ne ya haka ya haka da za ka roƙi ka ya mana waɗannan abubuwan ba mu samu ne addinin nan cikin sauƙi cikin walwala sai manzo Allah ya ce musu a'a ba haka sunan Allah take ba ba haka sunan Allah take ba kawai ku samu abu cikin sauki a'a yace sai dai ku mutane kuna gaggawa ne yace waɗanda suka wuce can baya al'umomi generation da suka wuce gabanin ni na zo al'umomi waɗansu annaba da su annabawansu manzo Allah ya ce musu akan zo da mutum a gaban kafirin sarki ko a zalimin sarki ko kafirai a zo da shi a sa so kasan so zarto da hausa a ɗora a tsakiyar kan mutum a ce masa ɗayan biyu ko ka ce ka kafirce mu sabon addininka ka ridda ka baro shi ko a raba ka biyu manzo Allah ce haka da a raba shi biyu nan falle fadi nan ne falle fadi bai dawo daga addinin sa ba bai ridda ba yana kai daram daram ai jira ga yanzu kuma ku komai ba ai ba ga komai ba aka auna ku da waɗanda suka wuce ah, kun tuna kissan wannan yaro a cikin suratul ukhdud wanda suke ce masa daniyala ai kun tuna ko kuke idda bane ka ne daniyala ne mutane nawa kashe a gaban wannan sarkin mutane nawa wuta mutane nawa aka tura su a wuta har wata mata ne goyo ta zo ta yi turus dan ya Allah ya buɗi baki jaririn yayi magana ce ya mama na akan gaskiya kike shiga wutan ta fada wutan da ita da jariri din ta tsira da imanin ta haka bai faru ba wannan da ce ta kuma ku ga komai ba in dai an tsaya ga duka dai a kora a gida to haka suna Allah take a ban kasa sai za ba yadda za a yi ka yi musulunci da gaskiya ka ce ba a jarrabe ka ba da mujirmai da makiya Allah da 'yan iskan gari wallahi kai ga kan gaskiya kake waiwaya ka dubi tafiyanka kai checking kai checklist kai check and balance ka gani za ka gano ba daidai kake tafiya ba inda dai ka tafi komi ka samu komi fi musuli cikin sauki a akwai matsala tare da kai akwai matsala tare da da'awarka domin duk iya karantar karantarwanka ka kai manzon Allah duk haƙurin ka kai manzon Allah an bar shi to who are you wai who are you kai kuma waye Idris ko dan Abdul Azizi ai ba dai ba eh, da annabi nuhu kowa san kisan da ya sha ko kara 900 da hamsin yayi yana gwagwarmaya a ke shi a ke shi a duk fakan yana kira bauta ba Allah shi kadai karshe sai da ya ɗebe tsammani hasartai asa sai da ya tsammani ba mai imani da shi har yayi addu'a yace rabbi لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نعم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا كنجي النبي نوح يي يي يي يي, يي, يي أبو kowa aka haifa kafiri ake haifa kowa ka haifa iyayensa da yan iskar gari sai sun lakana mar cewa akwai wani mai sabon addini a garin nan matashi yusuf eh, nuhu kai hatara da shi zai batar da kai haka kowa ya taso yakan taso da kiyayen waye Na bi nuhu har dai bi tsammani ce ya Allah ya rabbi la tazar alal ardi karka bar kowa a wannan ban kasa la tazal alal ardi min al kafirin dayyara kar ka bar gidan wani kafiri a ban duk halaka su kawai ba su da amfani kana kusan dubu ana yi abu ya gagara jiya da yau duk daya kace kar a bar gidan wani kafiri a halakar domin me innaka in tazarhum yace ya Allah in ka bar su to wala yalidu illa fajiran kafara duk wanda su aifa kafiri ya sai aifa fajiri sai da amfanin su a halakar da su kawai a halakar da mugun iri in yaso daga baya a ta da wasu innaka in tazarhum dullu ibadaka in ka ba za su gabatar da mutane za su ga aiwon kafirai fasikai wala yalidu illa fajiran kafara da kafiri da fajiri da mujaddid a ci gaba aihuwa kawai suna batar da mutane a halakar da su Allah ya amshi addu'ansu aka ce an amshi addu'anka an amshi addu'anka ijirgi haka ba ka yi jirgi aka tsayar da shi duk kafirai ba kafirin da ba halakar ba saboda ya yi, ya yi, abu ya kici ya ki ya kici ya ki cinye sun ki imani sam duk wanda ya imani a ci masa mutunci haka ka dinga yi so ne nan Allah yake cewa hatta izastai asar rusulu wa zannu annahum kad kuzzibu Allah ce har sai da manzanni ana gaya manzala ne fa ya kure har sai da manzanni da aka aiko gabanin sa suka ɗaya bai tsammani cewa akwai wani wanda zai imani da su suka ɗaya bai tsammani cewa za a yarda da addu'awar su abota ma Allah shi kadai sun san wannan ba zai yi ba kawai suka saka kanci akan haka wa zannu suka yi yaqini annahum qad kuzu cewa an riga an gama ƙaryata su kawai ba wani ba ta taba yarda da su ba ja'ahum nasruna to kaje ja'ahum a daidai wannan lokacin ne taimakon Allah yake zuwa lokacin da wuri ya yi wuri an ci mutuncin bayan Allah an ci mutuncin mu'mine an walakanta su hasum ɗebe tsammani jahum nasuruna a lokacin taimakon mai kan zo kuma a halakar da kafirai a halakar da mujirmai a tsayar da mu'minai kenan na shi gagama ba a cin nasara sun ana gwagwarmaya ko gane ne? nasara ba ta zuwa sai me sai da gwagwarmaya amma ana zaune shiru sai Allah ya bar ku shiru in kun zauna shiru sai Allah ya bar ku shiru sai sa addini ya fi ɗaukaka lokacin da ake gwagwarmaya lokacin da aka kewaye manzo Allah a Madina kafiran duniya kudu da arewa gaba da sun taru a kansa a lokacin musulunci ya samu ɗaukaka a lokacin cikin kafiran ma suka musulunta a wannan gumurzun da ake suka musulunta sai daga garka dauka wani lokacin ana fada wai wai cikas ne ga addini Allah yana da hikima wani lokacin lokacin taimako yakan zo lokacin wasu kan yi imani lokacin wasu kan ƙara imani kuma lokacin aka banci aka banci munafukai in ana tsanani amma ana zaune lafiya kowa musulmi ne kowa mumini ne amma wata jarrabawa tana zuwa a ah, ai wani in ya karce a guje ya bar ku kenan har abada ba zai sake dawowa ba kun bashi ah, akwai lokacin da aka turo mana yan sanda 500 farkon wannan dawon a masallaci suka zo nan anguwan da makamin su wallahi wadansu suka tone a guje har yanzu sake dawowa ba kuma da a gefe na suke wallahi talai ba sake dawowa ba wani ma in bana na shi yake karatun wani in bana na shi yake karatun amma tun ranar da ya fita a guje wallahi bai sake dawowa dutsen tashi ba ta ga gani amma ana zama ana zaune lafiya kowa ma mumini ne kowa ba musulmi ne kowa kaza ne amma wani test wani jarraba ya faru a lokacin da gane masu tare da kai tsakani da Allah ko kai a rayuwanka ta duniya ma ba za ka gane masoyinka ba sai ka fada jarabawa misali kana da sarauta sarauta babu ita ko kana gwamna ka dawo yau ba gwamna ba to lokacin da gane ana son ka ko ba a son ka ku tambayi jonathan ya baku labari ai ya faɗa a littafin da ya rubuta jonathan wani tsohon shugaban kasa ai ya faɗa wani gauna mai barin gado yanzu ya masoyin sa na gaskiya da sa na ƙarya an tana gwamna ka ai kowa naka ne kowa masoyin ka ne amma rada kai impeaching ɗinka ko talakawa suka ki fanka. ka koma gefe kamar gidan gwamnati to lokacin da ka san kai waye lokacin da ka fahimta awo amma lokacin da kake kan romo kan kowa ma dai zo shi sha'ai eh yawa shi sabon kashi ai shi kuda suke bi <laughs> in kashi ya bushe na roƙuda da shi <laughs> to wannan bai tace gaskiyar magana yawa yanzu ka wannan shi ma ina masu zuwa gidan rediyo suna kare rayin nan wala sai ya sauka dai ga dai fahimce su wani hanya anguwan da yake ma ba zai je ba balle shiga gidan rediyo ya kare shi Tunda da dama yana yi ne don menene dan dan cikinsa dan nan abin da zai sa fatar bakinsa dan ne dan abin da ya rufa sai nasa iyakar ta kenan ba don Allah bane dama ba taruwa ba haduwa ne na Allah ba ba haduwa ne na addini ba haduwa ce ta duniya to duniyan kuma ta kare musu to tunda duniyan ta kare ya dai sai a watsa kowa ya gabansa wai ka gane ko ba gane bane kai ta ba gane ba shi kenan ka je kai ta rudunka yawa time is coming na'am me yake cewa ne eh wani gwamna da ya sauka da an gaya masa gaskiya eh daga yanzu ce yanzu na ke gaya masa gaskiya ya ni kanin da ni ne mai faru shi da kansa ya bugo waya ce yanzu ya gane masoyansa yanzu ya gane da gaskiya ake gaya masa amma lokacin da ke giya mulki a mu abokan gaban sa ne mu abokan fadan sa ne haka dan hadan yake yawa ba kowa ne lokacin da yake kan mukami kan yadda da shawara yakan dauki gaskiya ba wani sai lokaci ya kure masa tukunna lokacin da kuma ba dai amfani ba lokacin madahun mulkin ta kuce lokacin ba dai sa a yi ba ba dai sa kada a yi ba to lokacin nan ya karbi gaskiya ma ba za ta yi wani tasiri ba Allah Allah tsare mu na aka taimako yakan zo ne lokacin da aka riga aka sha wahala aka fidda tsammani hatta sai asar rusulu har sai da manzanni suka ɗebe tsammani cewa ba za a yi imani da su ba ba za a yadda da su ba ba za su samu taimako ba wa zannu annahum qad kuzzibu suka yi yakini cewa ba riga fa suka karya su ta kare ina ja'ahum nasrun Allah ce taimakon mu yazo kuma eh fa man nasha a lokacin sai mu tsayar da su da duk wanda muke so daga wani abin da ya sauka na musiba din Eh, amma ce wala yuraddu na an qaumil mujrimin amma kafirai mujrimai azaban mu kam ba wanda sai ya hana ta same su ba mai tunkuɗe mu sai ta same su wanda Allah yakan taimaka yakan tsayar su wane ne muminai Allah ka tsayar da mu Allah ka tsayar da mu sauran aya ɗaya ne ma mu gama da wannan sura din لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون yawwa mun zo ƙarshen suratu yusuf alaihi salatu wasalam wannan ita ce aya ta ƙarshe dama aya ɗari ne da sha ɗaya haka ne aya ɗari da sha ɗaya mun kawo ƙarshen tun bara muke ta yi daga shi mun kawo ƙarshen ta Allah ce laƙar kasar fi ƙasasihim ibratun li'ulil albab ma Hadizan hadisan yuftara walakin tasdiqan na ya dai. wa tafsila kulli shai, wa huda wa rahmatan li qaumin yu'minun allahumma ja'alna minhum allah ya ce wa allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa wannan kissa da aka baka a cikin surati yusuf abin ya faru tsakanin sa da ɗan uwansa da sauran annabawa da manzanni an baka ita ne ta zama ibratan li ulal albab ya zama abun tunani ya zama darasi ga masu hankali Allah ka samu cikin masu hankali dama amfanin kissa amfanin tarihi in an karanta muku ya zama darasi yawa me yake karan nan ne an yi akwai spika nan ne ai ba spika nan fanka ce ko? ai ce hakika kisan nan da aka baka kai manzo Allah cikin littafin alkur'ani ibratun li'ulil albab darasi ne izina ne ga mutane masu hankali shin mun dauki darussa da ke cikin suratun yusuf da yan wansa abin da ya faru ko mun dauka idan mun dauka dai koya mana abubuwa da yawa Allah ya ce wa makana hadisan yubtara shi alkur'ani da aka baka wannan kisa ciki ba wani zance ne da aka kirkira ba a ba kirkirarren zance ba ne wahayi ne daga wurin Allah awa ba hadisi ne aka kirkira ba ba kagaggen labari ba ne kusan akwai kagaggen labari kun san bbc akwai wani gasa ma da suke a duk shekara kagaggen labaru akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku labarin kai da aka kirkire shi ka tsara shi ba wata mace yar ne da rani ko yar irani ta ce ta qur'ani ba kagaggen labari bane hakika ne gaskiya ne yawa ma kana hadisan yuftara ba kagaggen labari bane walakin tasdiqan ladhi bayna yadai wannan alqur'ani ya gaskata abin da ke gaban sa ma na littafai irin su a attaura injila da sauran duk da suka zo a gabaninsa to ya tafi daidai da su ba sabani in ka an yi sabani to dai an samu jirkitawan mutane amma inda yadda Allah ya saukar da shi ne wancan littafafan ba jirkita su ba hannun dan adam bai taba su ba to daidai suke da qur'ani wa tafsila kulli shay'in kuma bayani ne karara filla filla akan kowane abu da ya faru a duniya da lahira bayani ne da ke rarrabe komai kuma wahudan shirya ne ga muminai wa rahamatan jin kai ne da kaumin yuminin ga mutane muminai Allah ka samu ya cikin su mun gama da surati yusuf abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa ya bamu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma kaya ya tsinki a gindin kaba muna zuwa ƙarshen ta lokaci yayi ga mai karanta tamboyi insha Allah da muka tambayi gurgudan fa'inta mu amsa mu ba da amsa gurgudan fa'inta na'am bismillah ah, assalamu alaikum a ah, wani tamba game da zakka a zakatul fitr ah, shi ke shawara kan waye ya wajaba zakat fitar mutum ya da da shirya yansa da kannansa da matansa ko kuma kan wayo kun ji tambayar tasa yana tambaya ne cewa wai zakatul fitri akan wata wajaba kun san zakatul fitri ko ita ce wadda ake bayarwa ranar sallah ko gabanin sallah to yana tambaya akan wata wajaba zakatul fitri ta wajaba kan mai gida da iyalansa wato 'ya'yansa kenan da matansa da kuma duk wanda yake ciyarwa ko bayi ko yaransa duk wanda kai kake ci da shi ko ba ɗanka ba ne to kai za ka fitar masa in kana da hali ka fitar ma kanka ka fitar wa matanka ka fitar ma 'ya'yanka ka fitar ma 'yan uwanka da kake ci da su ko bayinka in akwai bayi ko yaran gidanka ya ka cire musu kowa mudun nabi daya a mudun nabi guda hudu kenan ya zama kenan mai sa'i daya ko na dibino ko na alkama ko na nama ko na shinkafa ko na gero ko ma mai inda ana cinsa za ka yi cire shi a matsayin zakatun fitri fitar da kuɗi ne malamai suka yi sabani akwai da suke ganin za ka iya cin da kiman kuɗin ka bayar amma wanda ya fi zama daidai shine a fitar da abinci shine wanda majoratin malamai suke kayi don haka zakatul fitr tara kan duk kai kanka da wanda kake ciyarwa shine wani a takaice na'am <coughs> a ah, <coughs> wannan ma tambaya game da zakacewa a sai mutumin da yake da abinci a jirage ne ko kuma komai da shi in yana da kuɗi zai saya ya fitar a'a ita zakatul fitr ba kamar zakan gona bane a ce ka fitar abincin a saya da ka yin baka da shi in kana da shi a jiye ka cire ma kanka ka cire ma iyalanka amma in baka da shi ka saya ka sai shinkafa a kasuwa ka zo ka cire ma iyalanka ka cire ma kanka ko ka sai masara a kasuwa ka zo ka cire kuma yaron da aka haife shi Ranan sallah gabanin a fita idi za a cire masa wasu kuma suna cewa gabanin faduwar rana ta ƙarshen azumi na aka haife shi a lokacin shine za a cire masa an gane wannan jariri ko mace ko namiji na'am a wannan kuma tamba game da kasar ce idan mutum ya san zai tafiya ya san cewa zai kai wata daya a tafiyar tasa zai ce wurin kasar ne ko zai ci kasar idan mutum ya zo gari garin da ya je tabbatar da zai wuce kwana hudu a garin ta wajen majoratin malamai musamman malaman fikihu to zai ajiye kasaro a wannan garin ba dai kasaro ba dai ci gaba da cika sallarsa amma idan ya san kwana daya kwana biyu kwana uku kawai dai ya bar garin to zai ci gaba da yin kasaro wannan kenan na biyu wanda ya zo gari ya zo neman wani abu ne yana ganin ya samu yau zai tafi zai bar garin ko in ya samu gobe zai tafi zai bar garin to Allah da ikonsa ana cikin haka har wata guda bai samu ba har wata biyu bai samu ba har wata kai koda dai kai wata shida bai samu ba kasar zai ci gaba da yi amma kun gane bambancin wannan da wancan wannan fa yana tsammanin dai samu ne abun zai zo bai samu ba shine har taking din long time to wannan zai ci gaba da yin kasaru amma wanda daga zuwa dama ya san dai kwana hudu ko ya san ga adadin da zai yi wannan dama ba ba magana ci gaba da kasaru daga ranar kawai daga zuwa sai kama cika sallah wannan nabi ana maganar wanda shike ya zo neman wani abu ne amma bai samu ba yana ganin zai samu gobe gobe bai samu ba zai samu jibi bai samu ba har abu ya dauki tsawon lokaci don wannan zai ta yin kasaru an gane wannan allahu alam a wani ya taba game da ruwan a tsarin rakumi ce wasu suna cewa magunguna da yawa wai ne matsayin wannan sashi eh akwai hadisin daya manzala sallallahu alaihi wasallama wadanda suka zo madina rashin lafiya kama sai ce zai su sha tsarin rakumi za ka fi tsarin rakumi yana magani yana maganin ciwon suga yana maganin tsotsan ciki da sauran abubuwa amma yana da yana zartsi sosai na taba shan sa yana da in ba ka dage ba ka iya sha ba amma dai yana magunguna tabbas yana magani a halal ne mana manzala ce je aje a sha kuma yi magani kuma a ce sha halal ne yi eh, magani ne yawa magani ne eh? eh dabban da duk ake cin an tabbatar da maganinta a fitsarinta yana magani za a iya sha amma da zanto dabbar da ana cinta a kuma san cewa eh zai yi maganin kuma tambaya <coughs> matsayin eh, tasiriyoyi waɗanda ake yi domin tarbiyyar da yara idan tatsuniyar tana ɗauke da darasi mai kyau babu barna a ciki malamai wasu malamai suna ganin babu laifi amma in tana ɗauke da ƙarerayi da kuma za ta ɓata tarbiyya to a batta wannan shine yafi kawai na wannan kuma wasu ne suke fara shawara game da tafsirin da ake a brc eh, mai gajeren zangonin na mw kenan cewa wani a rika yin sawa fm mana saboda wai yawancin mutane suna da handset kuma baya kama bidan wasu fm ok wato na brc kenan a rika sakawa fm din yana aiki ne ya ah, to sai ku kawo kudi a saya yau eh, abu na kuɗi ku kawo kuɗi a saya mana mu dai mun sai na brc wani ya biya ko wata ta biya kamar yadda muka faɗa matan kawai ta biya to kai kuma yaka biya na fm na iya saka Dan kamar yawan masu handset za su sa su ji ya eh, kai baka taimaka ya eh, kuyi karo karo ya kira abu mai sauki kare da kuɗinsa ba sai sha la haula ba ku biya yi na alaikum salam

ai wance ya yi kawo kisa abin da ya faru tashin kiyama ne kiyama kuma ba daban duniya daban kiyama ba a addini sakamako ne a duniya ne ake addini a duniya ne ake ce kai shirka ko kai da haka ne to a duniya din shi an samu sabai suna cewa dan Allah don annabi ba koyi ya kawo mana ai abun koyin mu ne alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin mun ce ku bi sunna ya kawo gurin in kuma ba samu ba mun fi su shiriya kenan mun fi su sani ka gane ko gane bane amma wani abu da ke wannan tashin kiyama za a je wajen manzo Allah a nemi taimako wanda dama Allah ne masa alƙawari ceto ne shabatul kubra zai yi amma nan muna magana a duniya shin ana faɗa haka gaban manzo Allah yana shiru kuma sabai sun faɗa in ya kawo gurin shikenan in bai kawo sai a bar masa ba matsala ai wa magana kasuro Eh. Eh. a ah, idan mutum misali ya je gari da niyan ba zai wuce ba zai wuce kwana hudu ba sai yanke sallansa shi kere zai eh, ci gaba da cika sallarsa to amma daga baya kuma sai yanke zai tashi to shi sai ya fara tafiyan tukunna wato zai koma garin su a hanya din ya ci gaba da cika sallah mina yin kasarun sa ya ci gaba da yin kasarun sa ka yin kasaru ka iya fara ta ka yanke ta za za ka ci gaba da ta dangane da yanayin tafiya din kwana 20 amma rar da yaje ya san kwana 20 da yi a ya cika cika da sallah aka ce kwana hudu ma an ka san ka yi za ka cika sallah balle ka yi kwana 20 balle ka yi wata guda balle ka yi wata biyar za ka cika sallah dama maganar da ake yi ka je je ne akan ba ka da ne ba ka wuce kwana ɗaya ko kwana biyu sai abun ya ɗauke ka misali ka zo neman wani abu ne nan garin Bauchi in ka je yau baka samu ba gobe ma ka koma jibi ma ka koma sai ya zama ya ma ya dauke ka lokaci wanda zaka yi ta yin kasarun ka wanda zaka yi ta yin kasaru eh, na'am wankan gawa eh wanda yi wankan gawa eh sannan sai ya Ah, babu babu babu wannan ba ah, idan mutum ya je wankan gawa ya ga wani abu to ba zai faɗa ba sai za ki san yan uwa mutum masu wake so su wanke shi an gane wannan ba so mutum ya zo yana bayyana sirri ba daidai bane wannan abun fa yana shakin me yasa yana shakin gaskiya ah, wannan mic din ne ka gan shi yana shakin ban san nawaye ba nawaye nawaye wannan mic din to yana shakin ka ba shi gaba ka yana na dai dai abu cikin eh,